mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje gashi ka halarci wannan taro me za ka shaidawa masu sauraronmu dangane da yadda taron ya gudana wato wannan taro wanda ya kunshi shugabannin kasashe hamsin da ɗaya babban taro ne kuma taro ne mai muhimmanci kwarai da gaske abinda zan gaya wa al'umma musamman al'ummar najeriya shine cewa a yadda cewa canjin yanayi gaskiya ne abu ne wanda yake yana faruwa kuma abu ne wanda yake yakan jawo matsaloli ga al'umma musamman ma wato kasashe masu tasowa yanzu domin waɗansu ba su yarda da cewa canjin ma yanayin wato gaskiya ne ba. Na'am, a wurin taron shugaban ƙasar Faransa ya yi kira ga kasashen duniya cewa har yanzu ba ɗauki matakan da suka dace ba domin shawo kan wannan matsala kuma najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fuskantar wannan matsala wani irin mataki kake gaya dace a ce gwamnatoci sun jagoranci yadda za a shawo kan wannan matsala eh babu shakka wannan magana haka take ƙasashe da yawa ba su ɗauki wannan aiki da muhimmanci sosai da sosai ba kuma najeriya ma zan iya cewa tana cikinsu alal misali kamar yanzu wato kwararowar hamada musamman mu a yadda ya shafa arewa akwai bukata babu shakka ɗau wato shuka itatuwa shukawa kuma akan yi biki ma na a shuka itatuwan amma ka san idan abu bai karɓu sosai ga al'umma sosai da kansu ba a hukuma ta kan samu wahala kwarai da gaske wajen ayyukan da waɗansu abubuwan saboda haka ina ganin akwai bukata na a yi doka na tabbata wanda tabbatar da al'umma cewa suna shuka wato bishiyoyi mai girma gwamna a ƙarshe wani sako kake da shi ga 'yan Najeriya musamman dangane da wannan taro? To wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske na tabbata idan an koma gida za a ga wato yadda za a shawo kan wannan al'amari. Amma ka san kamar wato sha'ani na shuke-shuke wanda yake dama shugaban kasa Muhammadu Buhari yana jaddada wannan abu. Sannan akwai magana kuma gurɓata ruwa musamman ma a can wato wurare wanda ake haɗo man fetur kasan nan ma shugaban ƙasa ya riga naɗa ya ba da wani kamfani mai ƙarfi wanda yake shawo kan wannan al'amari sannan ƙasashe kuma kamar najeriya bangaren mu wanda ya shafi teku nan ma za a haɗa kai da sauran ƙasashen afirka a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari da duk kasashen da suka shafa haka saboda haka mutanen najeriya lallai mu tsawo wannan abu da muhimmanci kwarai da gaske kuma kamar yanzu yawan motoci da yawan babura da ake da su kaga dole sai an shigo tsari na zamani inda yake za a dinga amfani da manya-manyan motoci waɗanda yake ba sai ma mutum ya damu da kansa ya yi motar kansa ba waɗanda yake kuma irin waɗannan motoci ba masu da hayaki ne to waɗannan abubuwa kafin duka suna taimakawa wajen wato gurɓata eh, sararin sama. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai kai tsaye. Sau da gode ne ma.